واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ku cika duk wani alkawarin da kuka yi wa Allah ko kuka yi a tsakaninku da mutane kada ku warware rantsarantsan da kuka yi bayan kun ƙarfafa su da sunan Allah kuma kun saka Allah a matsayin shaida a kanku na cewa za ku cika abin da kuka yi rantsuwa a kai lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai saka muku a kansa